radiyallahu anhuma domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan kamar yadda aka saba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya shige mana gaba ya hana mu aikata abin ba daidai ba da faɗan abinda ba daidai ba ya daidaita harsunan mu ya bude kirazanmu da kuma kunnuwan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da albarkarsa a cikin rayuwar mu gabaki da kafin nan akwai tambaya wanda yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa Malam lafiya don Allah malam waye ya fi cancanta mutum ya kyautatawa a wajen ciyarwa tsakanin uwa da mata waye ya zama dole gurin ciyarwa kuma mamar mutum tana nan babansa ya rasu to tambaya an kuɗa ta da yawa akwai abu na farko shine wajen cin wajabcin ciyarwa sannan akwai kyautatawa kyautatawa daban ciyarwa daban da uwa da uba <clears throat> shari'ar musulunci ta wajabta maɗa ya kyautata musu da nassin alkur'ani bayan tauhidin Allah to ba da'ad da tafi fiye da kyautata ma iyaye wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce wa bil walidayni ihsana sannan ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana bayan an ba Allah an ba annabi sallallahu alaihi wasallam to iyaye su ne suke mataki na biyu a wajen kyautatawa kyautatawa al-imam al-ghazmatullahi alaihi yake faɗa yake cewa a wajen ɗa'a da biyayya da girmamawa to uba uba ya fi cancanta a nan ita kuma uwa kyautatawa da badawa saboda su tare uwaye mata sun fi rashi za ka samu ubanni sun fi abin hannu iyaye mata kuma su kuma sun fi rashi to limamul sai ya raba da fituhu ya ce a babi na girmamawa da ganin daraja to uba ya kwashe kasu mai yawa ita kuma uwa a wajen badawa a miƙa mata da ɗaukar nauyi to ita kuma ta kwashe kaso mafi yawa wannan iyaye ke to sai matakin uwa da mata a baji na kyautata uwar mutum in tafi cancanta kyautata mata biye da matarsa kyautatawa ne mata abin da za ta ji daɗi domin ita yana neman albarkarta ita ko matarsa haƙƙi ne a kan shi ya kula da ita to a babi na kyautatawa uwa ta ci cancanta a kyautata mata a faranta mata rai uwayen nan da kake ganin su wani zubin kawai abin da suke so shine a gaishe su wani zubin in kana nesa ka kira su a waya ka ji lafiyar su ka yi fira da su ka zauna da su wallahi wasu iyayen ba abin da suka fi bukata a wajen ka fiye da wannan haka kuma suke nema to amma kuma sai mu gaza wajen yin wannan Allah ya ce mana kaga wannan kenan ita kuma mata haƙƙi ne na ciyar da ita ce kanka duk da ita ma za a kyautata mata amma ba irin kyautatawa ba ajinsa ɗaya da uwa ba so da ka ababi na ciyarwa mata ta fi haƙƙi fiye da uwa wasu da yawa an yi wannan bayanin ba su cika ganewa ba yanzu misali da mutum yana da naira ɗari kuma naira ɗarin nan ita kaɗai za ta isa ba mutum ɗaya ya ci abinci ga mahaifiyarsa ga matarsa to matarsa ita ya fi wajaba a shar'anci ya ciyar da ita ita kuma uwa kyautatawa aka ce a mata mun gane saboda so tari kuma hikimar shari'a a nan kana iya samun uwan nan tana da wanda zai mata ƙila akwai mijinta yana nan ita ma tana da miji ƙila akwai wasu 'ya'ya wanda ƙila suke saman wannan ɗan suna mata to amma ita matar kawa zai mata in kai baka mata ba kuna da amsa shi matar ka ta dawo sai ta ce ai wani ne ya aiko mata da taliya biyu ta yi buɗe baki da shi waye ta ce wani kuma ta ki faɗa maka kana da zaman lafiya a ranar Matar matarka wanda suke da mata kawai suke ba tambaya nan kana namiji yau ɗinnan nan in an tashi tafsiri sai ka koma gida baka ba matarka abin da za ta yi cefa ne ba baka ba ta abin da za ta yi buɗe baki ba ta ce ga wani ya aiko mata da taliya ƙwara biyu sai ta ce waye wannan sai ta ce wani ne ko kuma kawai sai ta to bala'i zai ta ce wani masoyi na ne kana jin ranar kana da zaman lafiya to kaga hikimar shari'a ce nan ana ina ji mun fahimci wannan sosai matsala ce take ɗan rudar da wasu to amma a fili take uwa ta fi haƙƙi kai uwa ta fi haƙƙi a wajen kyautatawa da biyayya fiye da maha ita kuma mata a babi na ciyarwa to ita ta fi haƙƙi fiye da uwa saboda ita ba wanda zai mata ce kai kai ka aje ta mun gane bambancin ai to Allah shi ganar da mu Allah kuma shi kyauta sannan su irin wannan akan yi nasiha ga su uwaye da da da mata baya halatta uwa ta ɗauki matar ɗanta a matsayin kishiyarta ba daidai ba ne ba girmanta ba ne ita kuma wannan matar in matar arziki ce to ba za ta ɗauki uwar mijinta a matsayin kishiyarta ba domin da ba ta haife shi ba da ba za ta gan shi ba da haƙoransa guda talatin da hudu balle haka ce tana son shi balle har ya aure ta balle ta zo ta kaka gida a gidansa ta ce tana neman ta raba shi da mahaifiyarsa sannan duk ɗan da ya haifi ɗan arziki ba zai yadda matar shi ta raba shi da mahaifiyarsa ba sai dai in dama ba yi da rabo a lahira in ba yi da rabo a lahira to zai iya biye ma matarsa ya lalace ta raba shi da mahaifiyar shi ya sauke haƙƙin da ke kansa na mahaifiyarsa Allah shi kyauta Allah ya shirya kuma Allah kau da fitinu irin waɗannan da muke jin labarai suna faruwa Allah maɗaukacin sarki ya daidaita a inda aka samu matsaloli su kuma 'ya'ya su zama suna da hankali suna da natsuwa su san abin da za su je su faɗa ma Allah a game da haƙoƙin iyayensu da kuma haƙoƙin matansu da suka auro su waɗanda aka ba su su da sunan Allah kuma suka halarta al'aurorinsu da sunan Allah aka sa musu sharɗa wannan babban musulmi mai hankali shine wanda ya kasance yana rarraba tsakanin haƙoƙa kuma ya sanya kowane abin da ya cancanta a sanya shi kuma wannan shine ake ce masa adalci ka sanya abu inda ya cancanta a sanya shi to wannan yana mana wahala malaman mu suna cewa da yawa daga cikin mutane adalci na musu wahala adalci yana da wahala ga wasu amma kuma abu ne mai sauki to Allah ya ba mu ikon yi tafsirin yana gudana a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara aya ta bakwai فدن الله تعالى ختم الله على قلوبهم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبطالهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم منا جن فدن الله سبحانه وتعالى da yake cewa khatama Allahu ala qulubihim Allah ya buga khatami ya kulla zukatan kafirai wa'ala ala sannan ya kulla kunnuwansu jinsu, wa'ala su wa ala sannan kuma ya sanya yana a idanuwansu su wa lahum azabun azim kuma suna da wata azaba wacce take mai girma mun ji tafsirin wannan ayar me ake nufi da alhatmu eh? ya Allah subhanahu wa ta'ala yake sanya wannan sitanti din ya kulle zukatan kafirai waɗanda bai nuface su da samun rahamarsa ba sannan kuma ya yake yin haka a kunnuwansu sannan ya ne ake nufi da sa yana a idanuwansu ba za su taɓa imani ba ko Allah ya tsare malamanmu na tafsiri sun ce Allah ta'ala a cikin alƙur'ani ya siffanta zukata a babi na lalacewa da wasu ababi abu na farko shine alhatmu din nan kamar yadda yace katamallahu ala qulubihim وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة كما يزيف إيكي تشوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون kaga nan Allah duk ya bamu labari cewa yakan kulla zukatan kafirai ya buga sitamfi kamar yadda mai aikawa da wasiƙa yake buga sitamfi kan sarki akan wasiƙarsa domin wasiƙan nan ta zama babu abin da zai faɗo daga cikinta sannan kuma abu abin da za a iya sake sawa a cikinta to Allah yana ma waɗanda bai nuface su da samun rahmatar wannan ba Allah ya tsare abu na farko kenan na biyu akwai abin da ake ce ma'abbabu ƙwar'ani ya ba mu labarin cewa akai zukatan da Allah subhanahu wa ta'ala yake musu abbabu da yawan malaman tasiri sun ce alhatmu shi ne al'abbabu abbabu shi ne alhatmu a abu su tamfi a buga wasiƙa a kulle tarin kwalba a sa mata ƙwanƙwalaci a ɓane wannan duk ana ce masa asab'u kuma ana ce masa alkhafi shi yasa ai ɗabi'ar da kake ake ce mata ɗabi'a. saboda ne wani abu ne da aka manne ka tare da shi Ɗabi'ar mutum kamar wani abu ne da Allah ya haɗe ya ɓane da mutum tare da shi har suke da wata ƙa'ida suke cewa at-tabi'atu taghlibu ko at-tabu yaghlibu at-tatabbu' ɗabi'ar da Allah ya halice ka da ita kamar ya manne ka da ita ne to idan ka ce kana son ka bar wannan ɗabi'ar, to yakan baka wahala asalin ɗabi'ar ka na komuna rinjayar ka akan abin da kake son ka canza ka ɗauka idan mutum bai da haƙuri yana da saurin hatala yana da saurin fushi shi yana son ya fita daga wannan halin na hushi ya zama mai haƙuri to yakan masa wahala har wani yake cewa ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi inna tabi'ata inna inna tabi'i inna at-takhalluq ya'ti min inna at-tabi'ata inna inna inna al-khaliqata ya'ti min ba'daha al-khuluq inna at-takhalluq ya'ti ba'dahu al-khuluq ka matsa ma kanka ka ce za ka yi wata ɗabi'a to so tari kakan sha wahala ɗabi'a ka ta asali takan zo ta rinjaye abin da kake so ka kwaikwaya ko abin da kake son ka canza ka kawo ma kanka to kaga ne asali ake ce mishi at-tab'u Allah ya siffanta ya kama wasu zukata wannan tab'u kamar yadda yake faɗi a cikin alkur'ani yake cewa radu bi an yakunu ma'al khawalifi sai ce wa tubi'a ala qulubihim fahum ya yafqahu Allah yana magana kan munafikai da in an ce a zo jihadi ba su son su tafi jihadi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya tubi an yakunu ma'al khawalifi su sun zaɓa su zauna tare da waɗanda suke zama a gida mata da masu rauni wa tubi'a ala qulubihim sannan an buga sitamfi a zukatansu fahim la yafqahu duk bayanin da zaka musu na falalar jihadi ba za su gane ba kaga nan ma Allah ta'ala ya ce mubi'a sannan a wani wajen cewa radu bi an yakunu ma al khawalifi sai ce wa taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamu can fahum la yafqahu nan kuma fahum la ya'lamu sun zaɓi su zauna tare da masu zaman gida mata da ƙananan yara da masu rauni da tsofaffi da marasa lafiya da guragu da makafi waɗanda Allah ta'ala ya sauke musu ba sai sun je jihadi ba wa taba Allahu ala a anan sai Allah ya fito balo ya ce Allah madaukakin sarki ya buga su tanfi ya kulle zukatansu fahum ya ya'lamu ba sa ganewa ba su fahimta ba su sanin abin da ake faɗa musu na gaskiya idan Allah ya sa ma zuciya khatmu ko ya sa mata tab'u to duk yadda kake son ka ganar da ne ita ba zai gane ba kaga musiba ce babba a shi na uku abdi Allah yakan jarrabu zukata da zai kunshi ya zama ana ma mutum wa'azi sai ya rika jin kunshi abinda za ka ga da yawa daga cikin matasanmu yanzu abinda suke ciki kenan ka kira su kana faɗa musu abin da suke aikata ba daidai bane kaga yaro yana huce yana kumbura kamar maciji ya kadu na yasuna bil ladina nuna alaihim ayatina da za su sami iko to sai sun haye sun kai laushi sun kai bugu ga wanda yake karanta musu ayoyin Allah to kaga shine abdi kunci alhali ayoyin Allah fa Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub idan Allah ya zabe ka to duk abin da kake aka jawo maka ayoyin Allah sai ka ji kai la'asa duk abin da kake aka ce maka Allah ya ce Allah ya ce to zaka ji jikinka ya sanyi to amma idan Allah madaukakin sarki ya sa ma zuciyar mutum kunci da an ja mushi aya sai ya zama ba abin da yake yi kamar wannan saboda zuciyar Allah maɗaukacin sarki ya sanya mata kunci kamar yadda yake cewa wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama idan ana kan wanda Allah ya nufin ya batar da shi to yaj'al sadrahu dayyqan sai Allah ya sanya zuciyar shi ta zama kuntatacciya harajan ka zama akwai damuwa ka annama ya sa'adu fi sama kai ka ce mutumin da ke hawa sama ne da kafarsa ba matakala mutum ya ce zai hau sama da kafafuwansa babu matakala ya za ka same shi a cikin damuwa to haka mutumin da Allah ya sanya zuciyarsa ta zama mai kunci in ana karanta masa ayoyin Allah yake ji ya kuma san abin da yake aikatawa ana faɗa masa to amma tunda Allah ya sanya sadrahu bayyiqan harajan Allah ya sanya zuciyar shi akwai kunci a ciki to duk lokacin da za a karanta masa ayar Allah maimakon ta sanya ya masa zuciya Allah nazzal ahsan alhadith kitaban mutashabihan masani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah waɗanda suke Allah yake nufin da shiriya su idan ana karanta musu aya sai ka ga sun takure sun natsu shi ne ta fashe irru su matse su natsu zukatansu su zama sun natsu saboda ana karanta musu ayoyin Allah maɗaukakin sarki amma kishiyarsu to sai ya zama ne ومن يريد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كيكاتي an ce ya hau sama an ce ya hau sama ba mata takala. ya za ka same shi kaga cikin damuwa to wannan shine hali na uku mummuna da Allah subhanahu wa ta'ala zai yake jarraba zukatan da suke Allah ya kaddara ma masu su halaka abdik kunshi mutum ya zama yana cikin kunci in an ja masa aya ya ji bakin ciki ya kadu ne ya tsuna lillazi ne tuluna alaihim ayati na ke na hudu almara ciwo zuciya ce ciwo kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada duk da lafazin almarab da yake samun zuciya malamai sun kasa shi gida-gida akwai inda almarab ake nufin annifaq munafurci wanda an faɗa mana a nau'ukan kafirci babu kamar munafurci munafikai innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira su sai an sanya kafirai su za a fara tutawa a ƙasa domin tsarin wuta wal iyadu billah gwaggwadon yadda mutum yake ƙasa gwaggwadon yadda yake nuna bala'insa a cikin wutar jahannama saɓanin aljanna ita kuma gwaggwadon yadda mutum ya sama to gwaggwadon yadda yake nuna ɗaukakarsa to munafukai su suke ƙasa to lafazin almarab yana zuwa da lafazin munafurci kaga fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada kamar yadda zamu gani a gaba insha Allah a cikin zuciyarsu akwai munafurci shine al-marad ciwo ciwo akwai inda al ke zuwa da ma'anar sha'awa eh fayatma'u alladhi fayatma'a alladhi fi qalbihi marad amma kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala ta ba'ana bil qawl fa yatma allazi fi qalbihi marad wa kunna qawlan ma'rufa ana ba matan manzo Allah sallama umarnin yadda yi magana aka ce kasta rika yin magana kasa kasa da muri Fayyad yatma alladhi fi qalbihi maras sai wanda akwai ciwon sha'awa ya zama yayi kwaɗayi ya taso masa ya motso ya sha'awan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan an yi magana da matan manzon Allah sama amma har da sauran mata duk mace idan za ta yi magana da mijin da ba nata ba to ta masa amfani da muryar da ba zai ji daɗi ba kwarai daga ta ko malamin ta ne ko malaminta ne take yake karantar da ita baya halatta ta masa muryar da za ta yi ma mijinta. muryar mijinta daban na biyar arrai alƙur'ani ya siffanta zukata sukan samu ciwon da ake ce mashi tsatsa shine arrai kamar yadda yake cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaqsibu kalla aha barrana ala qulubihim ma kanu yaqsibun abin da kasance suna aikatawa ya zama musu tsatsa a shine sai ai ta mutum wa'azi ai ta masa wa'azi amma ya riga ya saba ba yadda zai in ka masa wa'azi sai ce a aje ta ma addu'a kuma shi bai makan shi addu'a rana ala qulubihim ma kanu yaksubu zunubi yana da wata yana da wani mummunan tasiri mummunan kamu yake ma mutum shi yasa duk zunubi da ka sani in baka fara ba ka fara ka san yadda ake cewa don test din nan don't test to don't test anything ka take ka ɗanɗana wani zunubi in ka take ka ɗanɗana shi to da wuya ka iya fita duk zunubin da ka sanya Allah ya haramta abu ne ba kyau to ka ɗanɗana shi in a ofis kace kar ka take ka ɗanɗana cin ƙaramin kuɗi a matsayin cin hanci ko kudin da ka san hakikatan ba na ka bai kaka taba in ka fara daga ɗari wallahi wata rana za a kawo dubu ka ci kana cin dubu wata rana dubu goma za a kawo ka cinye kai murtisi ana nan sai dubu ɗari kuma duk wanda ka gan shi yana cin kuɗin da ba na shi ba to yana ci ne dama gwargwadon matsayin da ya tsinci kansa idan naira goma yake samu tufa da zai samu miliyan goma tufa zai handane ta haka take to da kanka take ka ɗanɗana zinibi in ka ɗanɗana ka san abin da bahaushe yake cewa tsalle ɗaya a ce a faɗa rijiya a yi dubu ba a fito ba to zinibi ke ka yi fira da waɗanda aka jarrabe su da zinibi ka zama ɗan jarida su yadda da kai su ba ka labari ka sha mamaki wani daga ɗanɗana ne ɗanɗanawa abokanai suka sa shi ya ɗanɗana shi kenan kuma har abada ya shiga kenan ba zai sake fita ba shi wani ikon Allah to kaje shine kallabar rana ala qulubihim ma kanu yaksibun haqiqa abinda suka kasance suna aikatawa ya musu tsatsa a zuciyarsu to daga cikin cututtukan da ke samun zuciya akwai arrainu tsatsa tsatsa sosai za mu karanta hadisi yadda ake kankara tsatsa na shida alƙasawa ƙeƙashewa zuciyar mutum ta ƙeƙashe kada mutum ya ɗauki makami ya harba ɗin shi ya kashe shi a yi da mutum a ce ya kake ya ce in ya kashe mutum zai yanka shi ya sa kofi ya tara jinin shi ya sha ya kwankwana ɗan adam dabbobin daji da kake ganin su ba sa cin mutum fa in aka tambaye ka aka ce ka kawo wanda zaki ya taba cinye shi an baka atanan babba ko kura ta cinye shi sai dai su kashe to dan adam wai ya ce wai ya zuba jinin dan uwan shi dan adam a kotu wai shi yake sha boka ya sa shi ya rika yi matsafi ya sa shi ya rika yi duk kun ji kuna gani a kasar mu ake wannan ɗan adam ya ga naman ɗan uwansa yana ci yana yanka yadda kake yankan naman rago yana ci suna ɗan uwanshi masu ɓanna irin na irin tasa in ban da kasuwatul kalbi kasawatul kalbi tsakani da Allah ya za'a mutum ne sun makasas ƙulubuhun min ba'adi zalika fahiyya kal hijarati aw ashaddu qaswatan daga nan zukatan banu isra'il suka kekashe suka bushe a hiya kan hijarati au ashaddu qaswatan sai suka zama kamar duwatsu au ashaddu qaswatan kai wannan au ba ta au bace ba auko ko ba balci au da bi ma'ana bal in ka san nahawu fa hiya kan hijarati bal ashaddu qaswatan zukatansu suka zama kamar duwatsu yadda ka san dutse a buga a buga sai dai a bashi to haka zukatan waɗannan kafaran suke zama da duk mutumin da bai bi Allah ba sai Allah ya ce au ashaddu qaswa ai bal ashaddu qaswatan zukatan sun fi kekashewa ma fiye da dutse sai Allah ya ce to ga misali inda zaka gane wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anharu وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله ga misalai uku Allah ya baka cewa gyara duwatsu a taushi da laushi fiye da zukatan waɗanda zukatan su suka kekashi wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anha dutse nawa ka sani sai ka ga ya fashe ruwa na fitowa daga cikin sa wannan ba alama bace dutse ya laushi ka ga ruwa na bulbulowa daga cikinsa kuma ruwan ya ki tsayawa ba wanda ya ya tsaye da shi waye isa ya tsaye da ruwan yankari da ruwan gurara ruwa ne da yake fitowa daga dutse wa inna min hala ma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma akwai wanda da duwatsu za da zaka ga yi sun fashe wancan ruwan kogi zaka gani fa a saman a cikin a dutse ka da dutse daga saman su zuwa ƙasa ya ya ya kawai sai kai ƙasan kawai ya fashe ruwa marmaru mai kyau mai daɗi wanda za a zo ana zuba ma mutane a cikin roba ana siyar musu da tsada masu kuɗi su rika sha suna mur da ido suna jin sun isa daga nan yake fitowa wa inna min hana ma yashaqqu fa yakhruju minhu al akwai wanda kuma daga saman sa zaka ga ruwan na zubowa dutse ya fashe ruwa na fitowa daga cikin sa misali na uku wa inna min hala ma yahbitu fa yakhruju wa inna min hala ma yahbitu min khashyati Allah akwai kuma dutsen da za ka ga kawai sai ya fado da kansa khashyati Allah saboda tsoron Allah makeken dutse sai kaga wani mungulelan dutse kawai ya fashe ya ban daga uwarta, sai ka kawai ya fado kasa ba wanda ya taɓa shi Allah ce min khashyati Allah saboda tsoron Allah amma ɗan adam zuciya shi sai ta shi zuciya shi ta shi ya saba ma Allah saban Allah ma ba wai yayi a ɓoye ba sai ya fito sannan ba wai wasu waɗanda suke tare da shi su gani ba a'a miliyoyin mutane su sa su gani kaga ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كل قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ذكا تنقصك كيك أشي شيء سأل الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله bane azaba ta tabbata ga waɗanda zukatansu suka kekashe in an tuna musu da Allah an karanta musu alkur'ani ba sa ji ba sa ji to wannan shine ciwo na shida da ke samun zukata alƙatawa bushewa zuciya ta bushe ta ƙeƙashe ta zama kamar dutse ya fi ta taushi abinda da yawa daga cin mutanenmu suke aikatawa dalalatun min dala'il kaswatil qalbi alama ce daga cin alamomin da ke tabbatar da cewa wallahi qasatil qulub zukata sun ƙeƙashe ba sa jin kira yadda kasan san ba a wa'azi ai wani abin da zai tabbatar maka da kasawatul qalb su masu wa'azin ma yanzu su aka fi fada da su su aka fi izbilu da su su aka fi rashin mutunci su aka fi renawa a cikin al'umma wanda za su hana yanzu fa wai laifi ne ka fito ka ce wannan halin da nake ciki mu muka ja mu kanmu wai in ka faɗi haka wai kayi laifi kai wa'azi ka ce wannan halin da muke ciki laifuffukan mu ne suka ja mana mu muka muna ɗanɗana abin da muka aikata ne sai wani ya ce sai kaji an fito ana ma raji wai kayi ƙarya ba za a faɗa mashi wagabanni abin da suke yi ba sai a ce mu muke da laifi wanda kai ka san kanka wannan maganar da kake ita kanta jawo ma mutane ne wannan Tun da Qur'ani kake ƙaryatawa ya za yi da wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kafi za ta tashi ne labari ne Allah ke badawa duk abin da ya same ku na bala'i da tashin hankali da rashin tsaro da yunwa da talauci Allah ce fa bima kasabat aydikum abin da kuka aikata ne Allah ke ɗanɗana muku wani abu daga ciki amma wa ya'fu an kafi Allah ma yana yafa da yawa a hadisi man Allah sama cewa yi wallahi ba da dan dabbobi ba da wallahi ruwa ma Allah ba zai saukar ba amma waɗannan dabbobin da kake ganin su su tsuntsaye da ƙwari da su tumakai da awakai da sauran namun jeji har da su macizai wallahi su Allah yake kalla yake tausaya mana yace mana ruwa don su to wayan ka faɗa haka wai kayi laifi ka ji raddi yara da sauran 'yan jagaliya jagaliya ake cewa ko gajaliya jagaliya za su faɗa maka maganganun da suka gaja ma an siye shi wannan al'umma ina za ta tafi wallahi alama ce ta kaswatul qulubi zukata sun kai ƙashi aya Allah mutum ya jawo aya Allah kare ta shi Allah fa ya ce fa innahum la yukazzibunaka walakin da dhalimin bi ayati llahi yajhadun ba kai suke karyata ba musu ayoyin Allah suke abu na bakwai daga cikin ababen da ke samun zukata al shi shine zukata su juya baya kwata kwata su karkata su daina kallon abin da ake faɗa musu na na ayoyin Allah kamar yadda Allah yake cewa wa idza ma unzilat suwatun nazara ba'dhum ila ba'dhin thumma sarafu sai Allah ya sarafa Allah qulubahum بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما idan aka saukar da wata sura ana yin bayani kafi kaza kaza haramun ne asali aya tana bayani ne akan munafikai nazara ba'dhum ila ba'd sai kaga sashin su yana kallon sashi munafikai sai su riga kallon junan kunjiku. sun mansarafu daga nan sai su kau da kai ba za su saurari abin da annabi sama yake karantawa sai Allah ce sarafa Allahu qulubahum Allah ya karkatar da zukatansu daga waɗannan kayayi bi annahum qaumun la yafqahu cewa su mutane ne waɗanda ba su da fahimta har abada ba za su fahimta kaga alin siraf cuta ce da ke shafan zuciya zuciya ta karkace ba za ta karɓi gaskiya ba ciwo na takwas alhamiyya ƙabilanci da kara ra'ayi da goyon bayan nawa ko ba a kan gaskiya yake ba wannan ma ciwo ne da yake shafan zukata iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatan jahiliyyati haka Allah yake iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata a lokacin da kafirai waɗanda suka bijire ma Allah suka sanya ma zuciyarsu ra'ayi na kara wane nawa ne saboda haka ba zai yi kuskure ba haniya ce sai Allah ce haniyatan jahiliya irin san kai da ɓangaranci, da ƙabilanci, da ta'assubanci irin na mutanen jahiliya nawa ne akan daidai yake ba nawa bane ba akan daidai yake ba ويقضى الأمر حين تجيب تيم ولا يستعمرون وهم Wana nawa ne tare muke da shi to duk abin da ya daidai ne wana ba tare da shi mun saba da shi sau daga duk abin da ya ba zai taɓa yin gaskiya ba har wannan halaka ce a'a ƙa'ida ita ce malin na illa yusibu wa yukhti illa sahiba hadal qabr ba wanda za ka nuna ka ce daidai yake yi ɗari bisa ɗari ba ya kuskure sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon ladhi ma sa aqaf wa man lahu na ta faqat waye za a ce gabaki ɗaya bai taɓa laifi ba waye za a ce ayyukansa gabaki ɗaya alkhairi ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ke da wannan amma duk wani ɗan adam fa huwa mahallu sawabi wal khata zai iya kuskure zai iya daidai inda ya daidai a goyi bayansa a masa addu'a Allah ya tabbatar da shi a kan daidan nan inda ya kuskure kuma a roƙa masa Allah maɗaukacin sarki ya daidaita shi ya dada shi kan sawa ba kuma ya gafarta mushi kuskuren da ya yi, amma ba za a bi shi a kan wannan kuskuren ba wannan ita ce ƙa'ida. idan ba haka ba to an shiga hamiyya kenan haniya ra'ayi shi yasa Allah ya ce mata hamiyya min himaya hamaya hami. sai aka ce hamiyatan kara wani kara ra'ayi ra'ayin siyasa kawai wane namu ne saboda haka daidai yake duk zunubin da yake yi tunda yana tare da mu to an goge mishi wannan zunubin adaka yau ne wala da ta ummu wane baya tare da mu to baki yake wulik ba za a taɓa ganin farin shi ba don Allah idan ka zama wannan ai wannan cutar da kwakwalwa ne ma raji'iyya aqliyya ce wannan komawa baya ne a tunani ka ce ga wani ka aje shi a siyasance shi bai kuskure ko kuma tun da yana tare da ku ku shi fa daidai yake ɗari ɗari ka zama banza ka ɓata tunaninka da Allah ya baka tunaninka kai da kake mai tunani mai basira ɗan adam ka zo ka kuta da tunaninka a addini sai ka ce ga wani duk abin da ya daidai ne wane kuma duk abin da ya ba daidai ba ne da ba ma tare da shi ka wannan rajaliya ce a aqliya ka koma baya ka ci baya da ake cewa kun a asfala safilin to kana ce amma dan adam wani mutum ne wayayye mai fikira mai auna abubuwa yaushe wane ne wane ya daidai ina goyon bayansa a daidai nan inda ya kuskure ba za ka bi shi akan kuskurensa ba shi kenan to kaga wannan ciwo ne shi ma da yake shafan zukata alhamiyya qur'ani gashi ya faɗa mana ciwo na tara shine al musawa zukata su zama suna musu abin da yake tabbatacce ilahukum ilahun wahidun alladhina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun haka Allah yace ilahukum ilahun wahid ubangijin ku ɗaya ne abin bautar ku ƙara ɗaya ne shine Allah subhanahu wata'ala na فالذين لا يؤمنون بالآخرة waɗanda ba su yadda akwai lahira ba wujuhuhum munkiratun zukatan su kullum musu abubuwa suke kaga qulubuhum ce aka ce ne munkira wasful lil qulub al inkar zukatan su musu abin da yake tabbatacce suke wa hum su kuma kullum zukatan su na musawa su kuma suna girman kai abin da yake daidai ba za su bi ba ciwo mafi muni shine zuciya ta mutu kaga ya gaba ciwo ya warke in ji bahaushe to amma fa an tafi da ciwon ne duka waɗancan da aka lissafa to ƙarshen abin da zuciya za ta yi shine ta mutu ba mutuwa ta a zare mata rai ba mutuwa ta ta zama kwata-kwata zuciyar ba za ta taɓa aiki ba ba za ta taɓa ganin gaskiya ta bi ba afa man kana فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أفمن كان ميتا ينزوا لزوت يشتمت كاغا ميتا كافري كينا فأحييناه في مكراية دشيتو كاغا أشي ألا ني إذن ينفن كافري درايوة في مثل تدش أما دامة تشيني shi yasa daga cikin fassarar da malamai suka yi mai yukhrijul hayya min al-mayyit sai su ce al-hayy al-mu'min al al-kafir Allah sai ya fitar da mai rai a cikin matacci mai rai musulmi mara rai kafiri sai kafiri ta kuma ya haifi musulmi haka tana faruwa ko ba ta faruwa tana faruwa to mutuwar zuciya kaga bahaushe shi kanshi idan ya muzanta mutum sai ce matattar zuciya gare shi ai zuciya ta mutu sannan daga cikin cututtuka cuta ta goma sha ɗaya ita ce alƙaslu Allah ya sa ma zuciya kwaɗo ya kulle ta dam Asala ya tadabbarun alqur'ana am ala qulubin aqtaluha Allah ce shin ba za ta riƙa tuntuntuni game da ba ne ko an sanya ma zukatansu makullai ne a rufe gab Tun waɗannan su ne cututtukan da in ka bibiyi Alƙur'ani. za ka ga suna afka ma zuciyar ɗan adam miyagun cututtuka ne ka roƙi Allah mun saki kuma kai iyakar bakin ƙoƙarinka wajen Allah ya tsare ka daga ɗaya daga cikin waɗannan miyagun cututtuka kada Allah maɗaukacin sarki ya jarrabi wani musulmi da wannan cuta ɗaya daga cikinsu الإمام الطبري رحمة الله عليه يكاوحي بسندي هزوا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه kuma سندي حسن yace manzo Allah sama yace innal mu'mina lalle ne imani idza aznaba idan ya zinibi idza aznaba zamban idan ya wani zinubi kanat nuqtatun sawda'u fi qalbihi ji yan uwa idan ka aikata wani zinibi kwara ɗaya tak to sai a samu wani tanki baki sai a je sai a shafa ma zuciyarka nuqtatun sawda'u sai a je a yi ka bakin annaki bakar annakiya amma na mata a yi mata kanki a yi mata bakin launi fa'in ba idan Allah ta'ala ya so bawansa sai ya tuba ya ban wannan saɓan kuma ya isu wa naza sannan ya dawo ya janye jikinsa daga saɓan Allah nan wasu sannan ya nemi gafara Allah faqalat qalbahu to waɗannan ababen guda uku da ya aikata sai su wanke mai zuciyarsa yadda ka san mata GL din su yayi ne ake ce mata yi tsatsa ko suke samun lemun tsami ko su samu kanwa sai su zo su sa sai su wanke ko kuma yadda ka san idan zinariya ko azurfa ta datti ake zuwa aje a kai ma burtineti ya amfani da wani ruwa da wata na'u da wani sinadari sai kaga ya dawo ya wanke dan kunnen nan ko zoban nan ko me ko ko awarwaro ya wanke shi da test to haka waɗannan ababen guda uku suke ma zuciya idan mutum ya tuba idan mutum ya bar sabo idan mutum ya istighfar shine saqalat qalbahu waɗannan ababen guda uku sai su wanke mishi zuciyarsa a wanke mishi wannan bakin da da aka sa masa na fenti fa in zada ku ji in ya sake zuwa ya je zinubin nan zadat hatta taglaqa qalbahu ko tagliqa qalbahu sai wannan bakin sai ya dawo in ya ci gaba da sabo sai ya zama bakin ya dawo in ya ci gaba da sabo sai bakin ya dawo har ya zama wannan in ya kulle mai zuciyarsa an yi masa kofar bakin fenti zuciyar shi ta kulle ran fadhalika ranun ralu alladhi qala jalla sana'u to wannan shine faɗin Allah ta'ala da yace kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaqsibun a'a abinda suke aikatawa ya riga ya yi tsatsa a cikin zuciyarsu tsatsa to sai al-imam at-tabari sai ce fa akbar sallallahu alaihi wa sallam annabi ya bamu labari a nan annan zunuba lallai zunubai idza tataba'at 'ala al ƙulubi aghlaqatha idan suka yi ta bibiyar zuciya zunubi bayan zunubi to sai su kulla zuciya ram wa idza aghlaqatha idan suka kulla zuciya a ta ataha hina idin khatmun min Allah to daga nan sai Allah shi kuma sai ya zo sai ya buga ta tanti an kulla envelope sai a zo a buga kan sarki wasiƙa ta rufe ke zunubai su suke kulle zuciyar mutum sakamakon maimaita su da mutum yake aikata yake yi to daga nan sai su kulle zuciyar mutum Shi ne mutum sai ka kai ke kai matsayin da in ya zunubi ya kai masa zunubi tun yana boyewa sai zai yana bayyanawa idan ya kai matsayin yana bayyanawa sai ya dawo ba wanda ya isa ya masa wa'azi duk wanda ya masa wa'azi to zai iya fito na fito da shi yanzu ka ɗauki masu masu harkar luwaki a duniya ƙungiya fa suke da ita yau idan wani malami ya shahara da faɗa da su da yin wa'azi a kansu da munana aikinsu to da zai yanki tikiti na shiga ƙasashen da suke da ƙarfi to za su zanga-zanga su ce ba su yadda a ba shi bizar wannan ƙasar ba kuma su girgiza gwamnati gwamnatin ƙasar ta ɗau mataki ta ce ba ta yadda wannan mutumin ya shiga ƙasar ta ba akwai malamai da yawa da a ce batun ake ci a lissafi manya-manyan malaman duniya aka haramta musu shiga ƙasa amerika da ingila sakamakon 'yan luwaɗi sun ce ba su yadda su shiga ƙasar ba saboda suna yawan faɗinsu kuma suna faɗa da su kai ba ma malamin addini ba shugaban ƙasar zimbabwe ba musulmi ba ne za ku tuno ya mutu robert magaji Robert Mugabe har ya mutu ba a yadda shiga Amerika ba me laifinsa saboda yana fada da yan luwaɗi ya ce bai yadda shi cewa ya ce it's not our culture haka ya faɗi ko ba haka ya ce ba da turanci it's not our culture it's not African culture haka ya ce mu ba al'adar mu ce. to laifin shi kenan suka yi zanga-zanga suka yi kungiya kungiya ta yan luwaɗi suka yi zanga-zanga suka ce ba zai shiga ƙasar amerika ba kuma ƙasar amerika ta sa masa doka ta ce ba ke zai shiga ƙasar amerika ba har ya mutu yana kafirin shi kafiri ne ba musulmi ba to idan mutum ya kai matakin zunubi ya kai masa ƙarshe zuciyar shi ta kulle gam to sai ya fito wai zunubin ma sai ya zama mishi ado kai da ba ka kai ne yake ganin ƙasa ne shi ne tsafta ne kai da bakan yana ganin kai ba ƙauye ne shi ne wayayye kai da bakan yana ganin kai ba gida ce ne shi ne wanda yake ɗan birni to kaga shi ne wannan hasmu ɗin zunubi ya yawa zuciya na ta baki tana ta baki sai zunubi ya kulla zuciyar nan ram to daga nan shi kuma Allah sai zo sai ya sa ma zuciya kwado shi ke zunubai suka kulle ta shi kuma Allah sai zo sai ya sa kwado ram ya rufe zuciya wa zai buɗe kaga shi ke na sai halaka to shi ne a ta hahi na idin alhasmu min Allah min azza wa jalla wa tabu daga nan sai Allah sai kullewa da dodewa da buga sitamfi sai ya zo daga Allah maɗaukacin sarki shi ce fala kunu lil imani ha maslaq imani ba zai zama ya shiga wannan zuciya ba ba hanya ba hanya shi yasa za ka ga kafiri idan ya kai matsayin kafiri to ba zanubin da bai aikatawa duk zanubi sai ka ga yana yin sa sannan walayil kufri min ha makhlam sannan kuma kafirci ba zai iya fitowa daga zuciya ba ya samu waje ya zauna ya samu waje ya zauna imani bai da hanyar shiga kafirci kuma bai da hanyar fita zuciyar mutum ta kulle ɗin فذلك هو الطبع والختم الإمام الطبري رحمة الله عليه wannan shine buga sitanti da Allah ta'ala yake nufi yace khatamallahu ala qulubihim da kuma can da Allah yake cewa bal taba Allahu alaiha bi kufrihim hmm shine shine sai yake cewa alladhi zakarahu ta tabaaraka wa ta'ala fi qawlihi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim yadda muka faɗi yace naziru tabi wal khatm ala ma tudrikuhu al absar min al awiyati wad dhuruj yace daidai da abinda idanuwa suke gani na a kama abu a daure a kulle ko a sa masa tanti kamar yadda ake sa mai envelope sune az-zuruf jam'u zarfi az-zarf envelope yadda kake ganin an kulle envelope ram yadda kake ganin an daura buhu an masa filin ko a sa ma kwali salatin a doɗe a doɗe a doɗe za a tura da saƙo to haka Allah yake ma zukatan 'yan adam idan zukatan 'yan adam ɗin nan suka lalace zunubai suka bi bayan ɗaya ɗaya bu bayan ɗaya allati la yusallu ila ma fiha illa bi fadli zalika anha thumma halliha ta yadda ba zai iya yiwuwa a ce a shigar da wani abu a cikin wannan envelope din ba sai an fata envelope din ko an barka takarda to haka zuciyar ita ba in dai ba Allah ya barka ta ba to ba yadda za ka kai ne wa'azi kai wa'azi wai wa'azin kai isa cikin wannan zuciya ita shi kuma wa'azi yan uwa kullun so ake yi ya zama min qalbi ila al ana son wa'azi ya zo daga zuciyar mai wa'azi da gaske da ikhlas burinsa a shiryu to kuma ba inda yake fatan ya samu kansa shi wannan wa'azin na mai wa'azi ba cikin zukata idan wa'azi ya tsaya kawai a fatar kunne kawai ya kashi kunne shi zai dawo waje ne wannan magana na ji ta dai yadda ko na waiwaya ko in ji mai waƙa hikima to idan magana aka yi ta ta tsaya a kunne shi kenan wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da khatama Allahu ala qulubihim wa ala babban malami al-Imam Sa'di rahmatullahi alayhi yace wa hadhihi tunqul ilmi waɗannan hanyoyin guda uku da zuciya da kunne su ne hanyoyin samun ilimi qad suddat anhum qad suddat alayhim an toshe musu su khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa to ya ka zo ka ce zaka karantar da su su gane fala matma wala khaira yurja andahu ba kwaɗayin su shiryu waɗannan ba a fatan alkhairi ya kai gare su zuciyar an rufe kunnen an rufe idan an sa masa yana to me za ta gani Wa in nama muni odarika wa sudan anhum abubuwan imanin da zan rubi kufurin waje huɗu An hana su samun imanin ya shiga zukatan? An toshe kofofin shigar imani Saboda sun kafince sun musa abinda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa. Wa mu'amala ta da kuma doge wasu ba'adama ta bayyana lahumul haƙƙo bayan gaskiya ta bayyana a gare su. A faɗa maka gaskiya da hujjoji ka ƙibi. to abin da kake so shine kana son Allah an yahtima Allah ala qalbik so kake yi Allah madaukakin sarki ya buga tamfi a zuciyarka shine Allah ce wa nuqallibu afidatahu wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadhurhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce haka muke jujjuya zukatansu idanuwansu amma a fada kama da yu'minu bihi awwala marra zukatan da idanuwan suna nan kamar yadda ba su imani a farko ba to ba za su yi imani in an sake ja musu aya a mataki na biyu ba amma duk mutum mai imani da ka ja mishi aya jikin shi zai fara rawa kana masa wa'azi ka tuna masa ka ce wani abin nan ba shi da kyau jikinsa zai kama rawa kawai zai ji zuciyar shi ba ta san wannan abu ita ce ka'ida ɗan uwa Shi ne sai malam as-sa'di cewa ce wa iqabun ajil wallahi wannan ita ce azaba ta kusa da Allah zai ma mutum zuciyar shi ta zama ba ta fahimta ayoyinsa azaba ce ka kalli duk wani kafiri da ka sani wallahi duk yadda ka yana motsi da jikinsa wallahi baya da dadin zuciya ba yi da natsuwa in ba yadda da wannan ba ka je kasashen da suke ganin suna da abuki nadi suna da suna da suna da physical development suna da ci gaba ka je Scandinavian countries ana lissafi a duniya ana cewa su suka fi kowa jin daɗi ko irin su Denmark irin su Holland ana cewa duk duniya ba wanda yake su jin daɗi to ka je ka samu nisba ta kisan kai da ake samu a waɗannan ƙasashen nasu ko mutum ya kashe kanshi bi adna shay'in saboda wani ɗan abu da ya faru budurwar shi ta ce ba ta son shi shi kenan kawai sai je kawai ya rataye kan shi ko kuma ya je ya samu kan shi shocin kawai ya mutu ko ya sha guba ya mutu saboda babu imani sannan sai Allah ce wa lahum azabun azim sannan suna da azaba wacce take mai girma sai malam ya ce wa hadha azabun na wa huwa azabun na ita ce azabar wuta والسخط الجبار المستمر الدائم da kuma Hushla wanda yake mai cikakken iko da mulki azaban nan wanda za ta zama mai ci gaba kuma wanda tana nan tare da su har abada sai ya ce wa hadal wannan ita ce azabar da za a musu gaba ta lahira azabar duniya a hana su fahimtar ayoyin Allah da jin daɗin su yanzu dan uwa kai da kake da imani ko ba kai kake karanta alkur'ani ba don Allah alkur'ani bai da daɗi tambayar kwashe don Allah alkur'ani bai da daɗi sai a ce Allah ya haramta maka daɗin alkur'ani don Allah wata azaba kake ciki ƙur'ani a hana maka jin daɗinsa ya zama baka jin daɗin shi ya zama bai ma amfani zai gyara ka bai seta ka ya sa ka kabi gabas ya sa ka kabi yamma ba ya dawo da kai daga hanyar da aka ce kakkabi wuce irin rayuwa kake yi babban malami al'allama tubin al'ishaimin rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sai ya ce wa min fawa'il ayatai ayoyi biyu da muka karanta da innal ladina rawana rawan an zartahum am lam tunzirhum la da wannan cikon na ta katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa ce akwai fa'idoji a gurguje tasliyatur rasuli alaihi salatu wassalam hina yaruddu al-kuffar wa la yaqbaluna da'awatahu Allah yana lallatan manzon Allah sallama ana lallatarsa kai ya damu dan kafirai ba su imani da shi ba Allah ne ya halakar da su na farko ce fa'ida ta farko ce sannan daga ciki anna man haqqat alaihi kalimatul azabi fa innahu la yu'min Allah yana tabbatar mana da cewa duk wanda kalmar azaba ta tabbata a sa ba zai imani ba mahama kana munjiru wad-da'i duk yadda mai wa'azi da mai gargaɗi suka iya magana da dabarbaru to ba su isa su dawo da shi kan hanya ba li annahu la yastafidu saboda ba zai fa'idantu ba kad khatama Allahu ala qalbihi Allah ya riga ya kulla zuciyarsa ya buga kan sarki ya buga titanti akan wannan zuciyarsa ta na uku ta uku yace wa minha anna al insana idha kana la yashuru bil khawfi inda al maw'iza wannan yana da muhimmanci lallai dan adam a lokacin da ake wa'azi ya ji baya jin tsoro waladin ikbali alallahi ta'ala kuma ana wa'azi baya jin zuciyar shi ta koma ga Allah fa inna fihi shabahan min al kufa, to ya kama da Ka ji ana wa'azi sai ji kawai kai ba abin da ke ba la la la la la la la la la abin nan la la la yuqimu fi ka sha'ara ba ka jin jikinka ta tashi ba ka jin wa'azin na shigar ka to tabbas in ji al'allama ibn al ya ce akwai wani nau'i na kamanceceniya da kafirai ba an ce fa mutum ya kafirta ba Ba yi kama da kafirai domin su ne suke cikin wannan yanayin allazina la yatta'izuna bil mawa'iz waɗanda ba su wa'azantuwa da wa'azi wala yu'minuna inda da'awati ila Allah sannan an kira su zuwa ga Allah ba ta imani to mutum ji ana masa wa'azi amma bai jin komai la yuharriku fihi sakina akwai matsala na ƙarshe malam ya ce an na mahallal wa'ayin ƙal na kusa da ƙarshe kai lalle ashe wajen da ake haddace abubuwa a gane ashe zuciya ne da Allah ce mahu ala qulubi wa ha an tuqal huda malam irin al ya ce lalle ashe hanyoyin in imma bi sam'i wa imma bil basar ko ka ji ko ka gani hanyoyin shari'a akwai abin da kanka zaka ga me yasa suke da karin magana suke cewa al'aqilu man ta'azza bi ghayrihi ne hankali shine wanda ya ga abin da ya faru da wani sa sai ya dau wa'azi shi a a a haka kike faruwa to ni ma bari in yi ta kai ba shine labarin da ake badawa na taba ba ku a nan ko a wani waje dai waye ake cewa da zaki da damu da zaki da kura da dadila suka fita suka fita abin nan suka fita farauta shikenan sai suka je suka samu jakin daji suka samu barewa suka samu zomo sai aka dawo sai sarki sai zaki ya ce makura raba mana raba mana sai kura ta ce kai sai ka ɗau jakin daji tun da ya fi girma shi kuma malamin dawa wato dila shi kuma sai ya ɗau zomo ni kuma tun da na fi shi girma ni kuma sai in ɗau barewa ya ce haka ka iya haka kika iya rabo sai ya bankaɗe ta ya bige ta ita ba sai ta mutu sai gawawaki suka zama hudu a gaba sai ya ce ma dila ni da ke muka rage raba wana shi yalla bai sai da sace in ka tashi tunda an fi so a yi kalashi da abu mai kyau sai ka ci naman jaki jakin jeji da rana kuma in kaɗan zagaya ka duba talakawanka to sai ka ci barewa saboda cikinka ya ɗanka da daddare kuma ba a so a cika ciki da yawa ka yi daɗe sai ka cin cinye zomo yanzu sai zaki ya girgiza kai sai ce wai koya maka wannan rabin sai ce kura ya ce a kura na kwaikwaya to shine ne man ta'azza bi kana ganin wani abu ya faru da ɗan uwanka to ya kamata ka dau wa'azi ana wa'azi a shiryu da ido abinda ka gani yana faruwa sannan kuma ana wa'azantuwa da kulle. a faɗa maka ka ji ko ka gani da idanka ba ka bukatar sai wani yama wa'azi kwarai da gaske shi yasa Allah yake cewa ya aje garuruwa afalam yasiru fil ardi فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم sannan ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl afala taqilu kuna wucewa kuna ganin garin su kuna ganin yadda aka yi to ku ba za ku yi hankali ba to shi yasa Allah sai ya faɗi waɗannan ababen guda biyu sannan sai ya ce inda saƙon ke zuwa kuma zuciya ido ya gani sai ya aika ma zuciya kunne ya ji ya aika ma zuciya zuciya sai ta kintsu sai ta duka gaɓoɓi Allah ya seta mana waɗannan gaɓoɓi namu Allah ya kula mana da su ya zama a hannun kular Allah subhanahu wa ta'ala suke Allah subhanahu wa ta'ala ya albarta a cikin abin da muka karanta ya ba mu ikon aiki da shi ya yafe mana kurakuran da muka yi a ciki wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kamar yadda aka ambata mana ko kuma yadda muka saba gobe 25 insha Allah za mu ɗage tasiri sai kuma in Allah ya kai mu wasu taratuttuka bayan sallah waɗanda kuma sai shekara-shekara ake haɗuwa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu baɗi insha Allah gobe za a rufe tafsiri insha Allah Allah ya kai kowa gida lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi'na Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum